Radio Hausa biyu VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wani ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa. sai tafsirin alkur'ani mai tsarki wanda muka sabaka muku a dalilin wannan wata na ramadana mai alfarma waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 20 ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko sun cewa shekaru 220 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan Afrilun shekara ta 1802 mabiya a kedar wahabinci gargashin jagorancin Muhammad bin Abdulwahab daga Hijaz sa kai hari a kan birnin karbala na kasar iraki inda suka kashe mabiya mazhabar ahalul baiti da dama sannan kuma suka rusa hubbarin imam hussein alaihi salam da ke garin na karbala suka kuma yi barna a cikin birnin kafin haka dai mabiya aƙidar wahabiyanci sun sami iko da yankin hijaz sannan kuma tun daga lokacin ne suke kafirta sauran musulmi waɗanda ba sa bin aƙidarsu musamman ma dai mabiya mazhabar ahlul bait da mabiya ɗariƙu na sufaye da dai sauransu da ahlus sunna waɗanda suke da saɓanin fahimta da su akan wasu lamurra wannan ne ya sanya suka kaddamar da farmaki akan hufarin imam hussein alaihi tare da yi wa mutane kimanin dubu biyu yankan rago a cikin hufarin da sunan jihadin kawar da bid'a da shirka bayan kisan musulmi da suka yi sannan kuma sun waure dukkan dukiyoyi waɗanda suka samu a wurin wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da 'ya'yan sa'ud suka kwace sarautar hijaz tare da taimakon turawan ingila daga nan kuma turawan ingilan suka taimaka musu suka haɗe yankunan najd da hijaz suka mayar da su ƙasa guda ɗaya ƙarƙashin masarautarsu sannan kuma suka sanya ma ƙasar sunan masarautar tasu wato saudiyya. wato masarautar iyalan gidan sa'ud inda tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu su ne suke rike da madafin iko a kasar sai dai duk da cewa iyalan gidan sa'ud ba su da wani tarihi wanda yake alakanta su da addini amma duk da haka sun amince a kedar muhammad bin abdulwahab ta zama a kedar addini a masarautar tasu a hukumance masu kukun san cewa shekaru 253 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan afrilun shekara ta 1769 turawan ingila su kashe pontiac ottawa shugaban kabilar indiyawan daji ta ottawa arewa maso gabacin amurka pontiac ya kasance mai tsananin adawa da shigowar turawa a cikin yankuna waɗanda suke arewacin amurka akan haka ya kafa wata gamayyar kabilun indiyawan daji domin yaƙi da turawa waɗanda suke yin hijira daga nahiyar turai zuwa nahiyar amurka inda ya haɗa kabilan dalar cibawa. shamawi da kuma kabilarsa ta otawa domin yaƙi da turawa pontiac yana da imanin cewa Turawa da suke shigowa amurka ba niyar alheri ne suke da ita ba dangane da al'ummar indiyawan daji waɗanda su ne 'yan asalin yankin amurka inda yake ganin cewa idan turawa suka yi ƙarfi za su kwace yankin amurka baki ɗaya kuma su mayar da indiyawan daji saniyar ware watakila masu bautar da su akan haka ya shiga yaƙi da su ga gadan kuma ya samu nasarar halaka adadi mai yawa na turawan ingila amma da ƙarshe turawan ingila sun shirya masa wani makirci inda suka kashe shi a rana irin ta yau 20 ga watan afrilun shekara ta 1769 jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi.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 Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalle Marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma an sha ruwa lafiya. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. iran ta yi allah da harin da isra'ila ta kai a masallacin kudus a najeriya kuwa shugaban jam'iyyar apc mai mulki ya ce gwamnonin jam'iyyar ne ke raba kan 'ya'yanta babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci a tsage ta buɗe wuta a ƙasar ukraine yanzu kuma ga labaran da ke daki ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya yi allah wadai da har-haren da gwamnatin yahudawan isra'ila da ke kai wa falasɗinawa masu ibada a harabar masallacin al'aqsa ya ce abin da ce mun shaida zaluncin yahudawan sahiyuniya a masallacin kudus a cikin watan azumi mai alfarma kamar da kuma ya shaidawa takwaransa na murtaniya muhammad salim gold mazun a wata zantawa ta hada su ta wayar tarho cewa iran tana allah wadai da wannan mataki babban jami'in diplomasiyya na iran ya kara da cewa muna fatan al'ummar palestino za su sami damar samun 'yancin kansu na tarihi tare da goyon bayan kasashen musulmi da kuma al'ummominsu sama da ina masu ibada 150 ne da suka jikata a lokacin da sojan isra'ila su kutsa kai a cikin harabar masallacin a ƙasa a ranar asabar ta gabata dakarun dai sun ci gaba da keta alfarmar wannan masallaci baya ga murkushe masu zanga-zanga da suke nuna goyon baya ga al'ummar birnin kudus wadda ake a dukkanin yankunan yammacin gabar yammacin kogin jordan amir hussein abdullahian ya gude wa murtaniya bisa matsayinta na goyon bayan da take baiwa al'ummar palestino da ya koma akan batun kasar yaman kuwa minista harkokin wajen kasar ta iran ya ce iran ta yi maraba da aiwatar da yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta a kasar yaman tare da fatan ganin an kawo ƙarshen yakin gaba ɗaya kuma warware matsaloli ta hanyar tattaunawa a tsakanin ɓangaren siyasa na kasar. shugaban jam'iyyar apc mai mulki a najeriya sanata abdullahi adamu ya zargi wasu tsaffin gwamnonin jam'iyyar ta apc da ma wasu masu ce a yanzu da kokarin kawo barka tare da raba kan 'ya'yan jam'iyyar adamu ya bayyana hakan ne a jawabinsa na buɗe taron majalisar zartarwa na jam'iyyar apc a yau a birnin abuja shugaba muhammadu buhari da mataimakinsa yemi osunbanjo da kuma shugaban majalisar dattijai da wakilai ahmad lawal da femi bajamila suna cikin waɗanda suka halarci taron adamu ya ce duk da cewa dai gwamnoni ne jagoran jam'iyya a jihohinsu ya kamata su riƙa riƙe su na gwamnoni a jiha saboda a cewarsa su ne suke jagorancin wannan jam'iyya a jihohinsu kuma da abin da suka aikata sanayi ne da sunan jam'iyyar jam'iyyar apc mai mulki a najeriya dai tana fama da matsalolin cikin gida da rikice-rikice wanda hakan ya sa wasu daga cikin jigajigan jam'iyyar suke ci gaba da ficewa to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da can yarjejeniya ta kwanaki hudu domin baiwa fararen hula damar ficewa daga wasu yankuna da ake fama da rikici a kasar ukraine saboda bikin easter rasha ta kaddamar da wasu hare-hare na jiragen sama a yankin gabashin ukraine a daidai lokacin da rikicin ya dauki sabon salo ta hanyar kazancewarsa a yankin donbass guterres ya kuka akan cewa a maimakon a gudanar da bikin sabon rayuwa a wannan lokaci amma hare-hare a gabashin ukraine sun ƙara kawo matsaloli da kuma bakin ciki a gabacin ukraine din babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya da ya shaida cewa wannan yaƙi na ukraine ya daɗarin cabewa ne a lokutan baya-bayan nan kan haka ya buƙaci a tsagaita buɗe wuta domin gudanar da bikin ista daga ranar alhamis har zuwa ranar lahadi 24 ga wannan wata na afrilu a cewarsa ista lokaci ne na sabunta rayuwa da kuma fata na gari amma a bana bikin ya zo a cikin wani yanayi na yaƙi rasha dai ta kaddama da farmaki a kan ƙasar ukraine ne bisa hujjar cewa ƙasashen turai musamman ma ƙungiyar tsaro ta nato suna amfani da ukraine domin haifar da barazanar tsaro a cikin rasha wanda a cewar shugabannin rashan sun gargaɗi ukraine akan haka tun tsawon lokaci amma kuma ta ci gaba da karkata wajen biyan bukatun kasashen turai domin cutar da ƙasar rashan wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa mutane kimanin miliyan 20 ne ke fuskantar barazanar yunwa a nahiyar afirka yayin da fari ke kara ta'azzara musamman ma kasashen kenya somalia da kuma habasha farin da aka kwashe watanni ana fuskanta yana neman ya jefa wasu yankuna na nahiyar afirka a cikin matsanancin yunwa majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa dai akwai buƙatar a ɗauki ƙwararren matakai a cikin gaggawa domin ceto al'ummomi da ka iya fuskantar matsala wanda hakan ka iya shafar rayuwarsu kai tsaye hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya dai ta ce kashe 40 cikin 100 na al'ummar somaliya suna fuskantar matsanancin karancin abinci a kenya kuwa mutane rabin miliyan ne ke gab da fuskantar irin wannan matsala to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Kazana ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na Afirka a yau. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tahiran da ke nazari sharhi ko tattaunawa kan wani batu da ya shafi nahiyar mu ta Afirka. A makon da ya gabata dai idan za a iya tunawa mun kawo muku da bayani kan al'adar nan ta tashi a kasar Hausa. To a ci gaba da shirin yau za mu duba yadda irin waɗannan al'adun na Malam Bahaushe ke fuskantar barazanar ɓacewa sannu a hankali. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. a cikin ya aji ku daidai kuma kun sha ku daidai Allah ya ba da lada yau ne ga to marilla kamar da aka ji muna ɗorawa ne kan al'adar nan ta tashe a ƙasar Hausa a makon shiya mun ji inda wannan al'adar ta samo asali sannan kuma mun ji yadda al'adar ta ƙunshi wasanni irin na maza daban sannan su ma mata ke tasu daban kamar yadda bakon namu dr haruna abbas masanin adabin hausa daga jami'ar kaduna a tarayyar najeriya ya shaida mana to kafin mu kai ga barazanar da wannan al'adar da ma wasunsu ke fuskanta a ƙasar hausa bari mu yi dan waiwaye kan inda kalmar ta tashe ta samo asali eh to kaga idan muka alakanta kalmar tashe da azumi inda a ce da lokacin sahur ne ake yi to da shi ne sai kasan akwai wasu 'yan wasannin da ake da suhurtun musamman inda ake da gauraye so wanda goro ana tunanin cewa tun da bai da mata shi ne zai tabbaci eh, ya kasa tashi bai masa lokacin tashi ne ta ya yi ba to za ga akwai inda suka yara matasa za suna ta kaɗe da su kuma da zara an ce lokacin su ya yi lokacin yin sahur yayi za suna kaɗe goro ta shigar yawaye goro ta shigar yawaye su kuma za ka suna suna wannan so idan mun alakanta karmar da na kokarin tashi mutum ne a kan ya ankara kar gari ya waye masa bai yi sahur ba za mu iya alakanta kalmar da wannan amma wancan tashin da muka magana a baya shi ana yin sa ne bayan eh, shan ruwa so kaga ba a makon ta bacci ballantana a tashi mutum da daga daga bacci. Na yi na gaji. To ni za ta kai ni gaba. Baba ba za ta kai ka can ba. Za ta kai ni gaba. Baba ba za ta kai ka can kasba. ba. ai za ta ka da ni. Baba ba za ta kai ka can ba. Na yi na gaji. Baba a sha maganin gaba. Turukta gashi a kwana a tashi wannan al'adar ta tashi na fuskantar barazanar bacewa. Shin menene ke kawo hakan ga irin waɗannan al'adun na malam Bahaushe? To, to a gaskiya um, da yawa yawan wasannin gargajiya na bahaushe suna fuskantar kalubale ba ɗan kasan ba. Yini ko shi ne sababbiyan zamani. Kaga yanzu kallace-kallace na talabijin da bidiyo da sauran irin waɗannan ya yi yawa a cikin al'umma. Yanzu wasu yaran ma a cikin birane idan ka tambaye shi ne ne tashe bai san su ba don kamar yadda muka bayani ɗazu da zarar an ce maka an kai bakwai takwas tara ga watan azumi da baki ɗaya unguwa za a gyara ana hidiman tanadin abubuwan da za a tashi da su to amma yanzu har a wani wurin ma sai goma ga watan ta yi sha ɗaya sha biyu ba za ka ji wani motsin yara suna suna yawon tashi ba dalili shine kusan waɗannan wasannin a gaskiya yanzu in ba an kashi da cikin karkara ba kusan a biranen yanzu da yawa yawan waɗannan wasannin babu su a wasu wuraren da ake ɗan yi shi ne zaka kira ranar goma ga watan da sha ɗaya za ka ɗan ji motsin yaran amma da zaran ya wuce shi kenan ba za ka sake jin wani motsi ba so kamar yadda na ce da dalilan waɗannan su na nasaba da sauyin yanzu yara banda kallace-kallacen kwallo da fina-finai ba abin da suka sa a gaba su ne kawai suke ɗauke masa hankali tunanin irin waɗannan wasannin namu na gargajiya tsakanin da Allah yanzu kusan da yawa suna ta suna ta inda za ka ganci kawai sai dai kamar irin su mu da muke harkar koyo da koyarwa a cikin aji shine za ka ji ana ma ɗalibai waɗanda suke ɗaukar waɗannan darussa ana musu bayani a kansu amma ka gansu ana yin su a cikin al'umma musamman a biranen mu gaskiya yanzu abubuwan ya yi kamfa kwarai da gaske. dare aha yaro karkare na babba yaro ya rena babba watan wata rana kaka kaha azumi ya kama ai ya kusa ma karewa da ya kare shi kenan sai ba dai ran ya kai in muna da rabon ganawa kuma babu rabo shi kenan To ko waɗanne irin hanyoyi ne kuma masana adabin Hausa ke ganin za a bi domin farfaɗo da waɗannan al'adun da ke ja da baya sannu a hankali a ƙasar Hausa? ga inda dama muke kiɗan jami'in zaka da masu irin fina-finan kenan na hau. dukan nuna musu kan cewar ba sai sun je suna kwaikwayon fina-finan indiya ko na amerika da sauran waɗannan ƙasashe na waje ba inda za su zo al'adunmu na gargajiya su ringa fitar da su a cikin fina-finan nasu zai sa yaran namu su ringa ganin waɗannan abubuwa ɗin kuma dama duk abin da yaro ya kalla kamar irin su rasulun innan da su fina-finan indiya da sauransu ya ga yaro da ya gani zai kokari ya zo ya aiwatar da shi shi ma a tsakanin shi da shi kuma yara to ba a ce a fina-finan namu na hausa za su ringa sanya za su ringa eh, irin waɗannan al'adun suna nuna su a cikin fina-finan nan nasu to za a ga yara namu da suke yawan kallon waɗannan fina-finan din suna ganin su sun ga tashe a wannan fim din sun gani a wancan sun gani a wancan ah, ai wannan abun ko yana da ban sha'awa sai ka ga su ma sun zo tsakanin su ko a gida suna wasan sai ka ji suna yi so wannan wata hanya ce wadda za a daɗa tabbatar da wannan al'ada da ta ta ta ɓace gaba ki ɗaya ba ka ga mu a makaranta mukan karantar da kawai ɗaliban da suke nazarin kwasa-kwasan mu ne wanda yake bangaren kimiyya da fasaha da sauran bangarori shi ne masan an yi ba so kaga duk da muna muke kokarin raye waɗannan abubuwa da cikin azuzuwa to amma matsalar ita ce yaran namu ne kaɗai suka san da abin so kaga in har ana so abin kar ya mutu gabaki ɗaya musamman a birane na ga muku cewa a karkara akan samu to shi ma waye sani tun yanzu ba inda wutar lantarki bai je ba ba inda gidajen kwallo ba su je ba ba inda gidajen fanafane ba su je ba so kaga su ma ko a karkarar za a iya za a iya wayan gari wata rana waɗannan al'adu ba su so amma idan masu kana fanan waɗanda ke su ne suke ɗauke hankalin yaran inda za su ringa sanya wayan waɗannan abubuwa a cikin fana-fanansu za ka ga an abin yana nan ana raya shi yana ci gaba yaran wasan da tasowa suna kallon suna sane da abin da ke faruwa a cikin al'ummarsu duk in ka bi kasashe kusan kowace ƙasa za ka ga suna da waɗannan nau'o'in wasanni nasu na gargajiya sai dai kamar da muke maka shine ta kamar shi wasan karshe sababiyar musulunci aka same shi kamar wasan wuta wasan wowo shi ma wanda aka yi shi a cikin watan takutaha. so kaga shi ma saboda lokacin da ake yi din za ka alakanta shi da musulunci domin ba a yi din sai a wurin takuta han so akwai waɗannan wasu da kaɗan daga cikin wasannin kwaikwayo ɗin waɗanda yake sababiyan hulɗa da wasu baƙi al'adu ba wasu ya ƙirƙire su tunda ka ko musulunci da ya zo ai ba shi ne ya zo da wasan tashin ba a shi ne kawai bahaushe a karan shi ya ga cewa yana azumi da rana an yi azumi an sha rana an sha yunwa Su an zo an sha ruwa ana dan bukatar a huta to yayi wannan sai aka tunanin to aiko da za a dan kawo nishaɗi sai hutun ya fi daɗi so kaga daga nan shi ne sai ya zama irin yara da matasa suka kirkiro wannan wasannin tashe ɗin babban burin kawai shi ne a nishaɗantar da wanda ya sha ranar azumi da yunwa yanzu ya gaji yana ɗan hutawa sai kuma a zuwa ɗan bashi wani abu da zai da za a da shi so kusan haka abubuwan suke suke tafiya wasu wasannin ba za a iya maka ga ainihin lokacin da aka fara su ba amma wasu kuma sababbiyan lokacin da ake gudanar da su za ka ga cewa to waɗannan sababbiyan su shine sababbiyan wannan hulɗa da da bakin al'adu din. To masu saurari a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani shikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Haruna Abbas masanin adabin Hausa daga Jami'ar Kaduna a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba bar in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Yau ina son ku bani dama don in faɗi albarkacin bakina ko ku ra'ayin bakina. To a nan ina kira ga 'yan uwana musulmai wa'inda albarkacin wannan watan da muke ciki na Ramadana. E, mu roƙa wa ƙasashenmu zaman lafiya da kuma da sabko mana sabon arziki a ƙasashenmu. kuma dukkan fitintunun da yake damuwan al'umman musulmi a cikin duniya na roƙon allah mu roƙi allah allah ya kawo mana sauƙinsa allah ɗaukaka musulunci da musulmai kuma allah ya tsare mu daga sharrin dukkan turawa na ƙasashen yamma da yaran su masu yi musu aiki wanda suke cikin kasashenmu na gode radio tehran biyawai hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran farko suna na ɗayiru mangalar ruwan jigawa da magaram jamhuriyar nijar na kira ku ne daga nan kano tarayyar najeriya mu dai wannan korafi namu da gwamnonin jihohi da gwamnan jiha da dai sarakuna da mayar magajin gari ya kamata a shigo karkarar mu ta ruwan jigawa a ga halin da muke ciki dangane da rashin hanya da rashin ruwan sha ko da kuma haka makarantu na lakwal daidai abinda da ya taɓarɓare mu a nan dai mu karkarar mu ta jirgin jigawa abinda muke koke a kan shi ba za mu fasa ba eh, muna fata dai gwamnati da makarabanta dai sarakuna da manya kowa da kowa dai mu bisa akan wannan magana muke yi ta korafi akan wannan karkara ta mu ta ruwan jigawa ya gode sai na jaga gare ku da magana ɗaya rumangal ruwan jigawa da magaram jamhuriyar nijar na kira ku ne daga nan kano tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOH. Da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yamma lokal government kebis ta Najeriya. To a yau zan yi amfani da wannan dama da kunka bani domin in mika sakon jajina na ta'aziyya bisa ga wannan ambaliyar ruwa da ta samu a ƙasar Afirka ta kudu wadda ta yi sanadiyar rasa rayuka da dama tare da hasarar dukiyoyi. Da fatar Allah Ubangiji ya ji kansu da rahama kuma waɗanda na yi hasarar dukiyoyi Allah ya maisuwa musu da mafificin alkhairi. Baya da haka zan yi amfani da wannan dama domin in yi kira ga shugabannin kasashenmu na afirka da kamata ya yi su ɗauka ƙwarin mataki domin dakile matsalolin ambaliyar ruwa a kasashenmu na afirka da fatar allah ubangiji ya sa ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi radio mai albarka ina so in bayyana ra'ayina ne a game da damuna da take zawa a banana to muna fata da shugabanninmu za su yi kokari a gyara gadodi inda suka aka toshe a kwashe a gyara e a yi kokari a gyaggyara saboda garu nan tana zauwa saboda gidajen talakawa muna muku fatan alheri muna bukata dai a yi kokari a gyaggyara wa talakawa inda ya kamata masha Allah salamu alaikum mai magana isu ne baban sale daga tashar da magaran Salamu alaikum radio Hausa ta Iran kuna tare da ta Tayar daga nan a gadar jamhuriyar Nijar. Duba da cewa muna eh, fuskanta lokacin damuna yana tahe zan yi amfani da wannan dama in kira gare su shugabannin mu na kasashen mu na Afirka ko ce shugabannin mu na Nijar da su yi tanadin cewar eh, musamman ma eh, bisa kan wanga rahoto da masana na duniya suka yi cewa bana za a fuskanta ambaliya gashi na an fara samu a kasashen Afirka ta kudu to duba da haka nan muna kira ga shugabanninmu na nan kasashenmu na afirka da nan nijar cewar su yi tanadin cewar ya eh, gyara hanyoyin gudanar ruwa na ba cewa kar lokaci ya kurace kuma a shiga cewa wannan tashi nan wannan a wannan a ita gyara kayan ka bai zama saukiyar maraba kafin lokaci yake tahowa ake shirye-shiryen eh, fuskantar ruwan sama radio biyu ya hausa ta hiran fita shi lahiya kuna tare da shi ta da gana a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashin hausa hausa ya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to yana so ku ba ni dama in tsokaci a dangance da zargin da kungiyar afcc ke wa gwamnatin najeriya na cewa tana mata zagon kasa dangance da yaƙi da cin hanci rashin da rashawa da take to gaskiya abin nan ya zo mana da mamaki ganin yadda gwamnatin janar muhammadu buhari take tankaho da yaƙi da cin hanci da rashawa amma kuma gashi mai mai dokar barci ya buge da gangadi hakan gaskiya bai dace ba kuma wannan mai da hannun agogo ba ne ganin yadda cin hanci da rashawa ya katutu a najeriya kuma halma gwamnati take kirani tana yaki da shi amma kuma gashi ana zargin da tana huddo mutanen da ake zargi da su da cin hanci da rashawa to gaskiya hakan bai dace ba da fatan za a gyara na gode ne magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar suna na abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan yi tsokaci na ga wani alkawali da shugaban kasa ta na jamhuriyar nijar alhaji bazum muhammad ya talakawa lokacin da ya hau mulki da sabo sabo ya ce ma 'yan kasuwa su yi gaugawa su rage ma abinci kuɗi saboda tsadar rayuwa ya yi yawa ya ce in ba haka nan ba zai yi kuma da ɗin shinkafa ya zo ya saida ma talakawa duk bahu jika bakwai to sakamakon haka kuma shiru muke ji malam ya ci shiruwa ya kamata shugabanninmu na kasashen afirka idan kun yi ma talakawan ku alkawali ku ringa cika musu saboda wanga talaka shine ya kai ku wannan matsayin da Allah ya kai ku ku bar mantawa da shi dan Allah da annaba a ringa kyautata ma talakawa mai magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kira ku daga Ungwal Karmari ta birnin Namagaram a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran mai magana Hassan Lagi Umar daga birnin Namagaram na jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da masu mulki na nan kasa Nijar sun yi batun cewa 'yan adawa bisa ma kasan mu a da domin abin da za mu ce akan wannan magana ta masu mulki ya kamata a ce 'yan adawa an gama amma ƙasa addu'a albarkacin wannan watan na azumi inda da yake yanzu ba lokacin siyasa muke ba kenan yanzu ƙasan mu ce a gaban mu ya kamata da mai mulki da mara mulki da 'yan ba ruwanmu da 'yan farar hula da kowa da kowa a gama a yi ta ma ƙasa a da ubangiji allah ka mana zaman lafiya da kwanciya hankali wannan fitintunu da suke damu mu a ƙasanmu da ma sauran ƙasashen afirka da ma duniya baki ɗaya ubangiji allah ka mana ƙarshen su na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga birnin da magaranmu na jamhuriyar nijar Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio musulunci ta Iran mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Muna matukar godiya da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu inda a yau zan yi magana kan ko zan kira ga yan uwa na musulmai na fadin duniya. Ya kamata kuma yana da kyau mu dage da addu'a Allah ya kawo kwanciyar hankali ya kawo yalwatar abinci Allah ya kawo arziki a cikin ƙasa talakawa su samu su biya bukatunsu Allah ya bunƙasa kasashenmu su rika haskawa a fadin duniya duniya allah sa kira mu ya tafi inda ya dace mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran ku tashi lafiya to da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na muryoyin ku masu saurare a yau sai kuma gobe idan allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin muna yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Stan Rastan na Atula Shahid Mutahari ko kuma littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. kuma da lahama sauraro kisar mu ta yau ita ce mai suna halkoki biyu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana a Madina ya shiga masallacinsa sai ya ga halkokin sahabbansa guda biyu. A ɗaya daga cikinsu sahabbai ne suke salloli da addu'o'i sannan wasu kuma suna zikiri sai kuma a ɗayan halkar kuma sahabbai ne suna musayar ilimi a tsakaninsu suna karatu da karantarwa. kafin haka dai masallaci a wajen musulmi a madina tun bayan hijira ba wurin ibada ne kawai ba sai dai a farkon musulunci banda sallah a masallaci nan ne cibiyar gudanar da al'amura na zamantakewa da dama wanda suka hada da karantarwa alkalanci watsa labarai da kuma wa'azi da sauransu musulmi kafin hijira a makka ba sa da wannan damar don ba sa iya bayyana ibadarsu don mu kai sun hana su wannan damar sannan ba su da wuri na taruwa na kowa da kowa don sanin addininsu sai dai a ɓoye a cikin gidajensu ko kuma dai kamar yadda zo a tarihi a cikin gidan arkam bin arkam kawai don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da wanda suke tare da shi suka shiga masallaci a Madina sai suka ga halƙoƙi guda biyu sai ya ce wa sahabbansa wanda suka shigo tare da shi dukkanin wa'annan ayyuka na alkhairi ne amma sai ya zaɓi zama tare da masu karatu don kamar yadda ya ce an aike mu ne don mu ilmantar don haka ya ji ya zauna tare da masu karatu da kuma karantarwa wannan yana nuna muhimmancin karatu idan a kwatanta da ibada ko kuma dai karatu yake fara zuwa kafin ibada ƙarshen wannan ƙisar kenan madalla yanzu kuma sai ƙisar mu ta biyu wacce aka bawa suna mutumin da ke buƙatar taimako wani lokaci a madina wani sahabi manzo allah sallallahu alaihi wa sallam yana fama da talauci mai tsanani matsi ya yi matsi har sai da ya yi tunanin zuwa wajen manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya roƙe shi wani abu don ya ciyar da kansa da kuma iyalansa ana cikin wannan halin sai matarsa ta ba shi zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya roƙe shi wani abu amma da ya isa wajensa tun kafin ya yi magana a cikin mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin jama'a ya ce duk wanda yake buƙatar taimako za mu taimaka masa amma duk wanda ya wadatu da abin da Allah ya bashi to Allah zai wadatar da shi da mutumin nan ya je ka sai ya koma gida ba tare da ya faɗi buƙatarsa ba amma talauci ta matsa masa sai da ya sake komawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don roƙonsa a karo na biyu amma kafin ya faɗa buƙatarsa a nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake nana ta kalmominsa na farko wato duk wanda ya wadatu da abin da Allah ya bashi to Allah zai wadatar da shi a wannan karon ma ya kasa faɗin bukatarsa sai ya sake komawa gida sannan ya ga cewa ba zai iya hakuri ba sai ya sake komawa a karo na uku a nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake nana ta kalmominsa na rana ta farko da kuma ta biyu don haka a wannan karon sai ya sha alwashin ba zai sake komawa ba zai yi abin da zai iya yi don nemo wa kansa abin da zai yi don samun arziki da ya koma gida sai ya nemi aron gatari ya shiga daji ya tattara itatuwa ya kawo su kasuwa ya kuma saida su sannan ya sami abin da zai ci na lokacin da haka a cikin kwanaki masu zuwa ya yi ta yin haka har sai da ya kai ga ya sami gatarinsa ba tare da aron na wani ba sannan ya sami dabba wacce za ta taimaka masa wajen ɗaukar itatuwan kai har sai da ya kai ga ya sayi yaro wanda zai masa aiki shi dai kawai ya ba da umarni daga nan sai ya wadatu da ya sake haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gane shi sai ya ce masa ban faɗa maka ba duk wanda ya nemi taimako za mu bashi amma wanda ya wadatu da abin da Allah ya bashi Allah zai wadatar da shi ƙarshen wannan kisar kenan. sai kuma darussan da za mu iya ɗauka a cikin wannan kisoshi guda biyu na farko darajar ilimi ta fi ta yawan ibada don ba a bautar allah da jahilci sannan idan mutum yana da zaɓi biyu na yawaita ibada da kuma karantarwa ko karatu to zaɓin karatu ko karantarwa ya fi na biyu kuma ya kamata musulmi su riƙa dogaro da baiwar da allah ya ba su kada su roƙi mutane ko da kuwa suna matuƙar buƙata wato duk wanda ya yi ƙoƙari allah zai taimaka masa allah zai sanya masa hanyar samun arziki ta hanyar nemansa don haka wanda ya nemi arziki ta inda yake zaton zai same shi to Allah zai yassare masa da fatan masu sauraro sun ji daɗin wannan shirin anan kuma za mu dakata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a hali yanzu tahir yake cewa a huta lafiya salamu alaikum warahmatullahi barakatuh To Marilla, yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci tafsirin alkur'ani mai tsarki da muka sabaka muku a dalilin wannan wata na ramadana mai alfarma a yi sauraro lafiya. Bismillahir Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa ci Tahiran. Muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين To kamar yadda muka kasance muna tafsiri na wannan sura wadda a cikin wannan sura suratu alam nashrah jiya cikin yarda Allah subhanahu wa mun yi wata mukaddima muka kuma zo wajen abin da Allah subhanahu wa yake nufi alam nashrah laka sadrak wanda wannan buɗewan kirji ko yalwan kirji din daidai gwargwado mun kawo abin da malaman tafsiri suka bayyana da kuma wasu bayanai waɗanda suka gabata a jiya cikin yarda Allah duk da cewa akwai waɗanda suka yi ishara da cewa alam shirar halaka sadarak ɗin nan suka kawo kissa ɗin da yake rubuce a cikin sira cewa akwai wani lokaci lokacin da manzo yake wajen halimatu sa'adiyya da ta tafi da shi a wancan lokaci zuwa wani guri so an ce akwai mala'iku da suka zo suka ɗauke shi aka buɗe ƙirjinsa aka wanke aka fito da wasu abubuwa na rabon shaidan aka jefar aka sake mayar da wato ƙirjinsa ɗin nan aka ɗinke wato mala'ikun nan suka tafi suka bar manzo saboda aka ko da ya suma ya fandare ko kuma ya bin Allah subhanahu ta'ala ba zai iya watan da babu rabon shaidan tare da shi duk da cewa wannan kissa ko kuma wannan bayani yana da bambanci da abin da ita sura ɗin da ke magana a kai tunda a wannan sura magana ce ake yin kan yalwatan kirji ta yadda wato yalwata ɗin kirji shine kamar yadda muke bayani jiya duk wani abu da zai zo daga makiya mutum zai ɗauki abun ba komai ba zai muwaja da su da cikin murmushi da wani abu dai wanda zai zama wannan abun ba zai hana mutum aiwatar da abin da yake gabansa ba wanda da dama malamai abin da suka fassara kenan wancan kisa din ita kuma akwai bayananta da dama wanda ba mu da lokaci da za mu shige ta sosai amma dai abin da yake gudana shine cewa in aka tafi akan wancan kisa din wato kenan za a ce kamar manzo sallallahu alaihi wa sallam ko da ya so ya ainihin saba Allah ba zai iya ba tunda babu rabon shaidan tare da shi wanda wannan bayani yana da nasa wasu matsaloli da za a ba da lokaci a bayani akai matsalolin ko za su zo ne akan cewa shi dan adam muhtarun ne zai iya saba Allah zai kuma iya bin Allah saboda haka ne ma ya zama ya fi mala'iku daraja tun da shi ba irin mala'iku ne wanda su la ya asunallaha la ya Laha su dama duk abin da suke dole ne su bi Allah ko sun ki ko sun so in dan adam ya koma haka to da shi da mala'iku sun zama daya alhali ko dan adam ya fi mala'iku daraja balle ma manzo sallallahu alaihi wa sallam بسم الله da sunan Allah mai rahama mai jin kai muka kuma sauke maka nauyin yanka ba wanda ya nauye bayan ka ورفعنا muka kuma ɗaukaka maka ambatonka dan sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa wada'ana anka wizrak wato wannan manzo Allah ta'ala yake cewa sannan mun sauke maka wani nauyi to malamai sun yi bayani akan wani irin nauyi ake magana akai alwizir malamai suka ce bi ma'ana sickle wato kamar nauyi shine wizir din nan to wannan shine ma aka ce wa minha alwazir ko da an ce alwazir allazi a aba a daula wanda yake daukan nauyace nauyacen daula shine ake kiransa wazir saboda an ɗauko kalma ne daga wannan kalma ta wizir dinnan shi yasa ma aka kira wa sumiya zunubai ma aka ambace su da sunan wizra akan cewa wannan shi ma zunubai ana kiransu wizra saboda saboda menene sai suka ce la'annaha menene take yi tafkunu kahila sahibaha tana nauyaya wato kamar bayan wanda ya ɗauke ta tana nauyaya masa tana ɗaukan nauyi ta ɗora wanda yake ma'abocin wannan zunubai ɗin shi sa ake kiranta da ainihin zunubai ake kiransu da wizra to alayi Allah ta'ala yake cewa an qada zaharak wannan malamai suka ce ai halla uqdatul habl shine ma'anan naqd an naqd kamar misali a zo a warware wani abu da zaka iya cewa dauri na igiya warware shi shine ma'anar an naqd a cikin kalmar larabci To, amma abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a cikin wannan aya abin da ayan take nuna mana shine ya kai annabin nan wanda muka aiko da risala wannan nauyi da muka ɗora maka to mun warware maka shi mun sauke maka wannan nauyi din wani nauyi ne wannan ya Allah to irin aya waɗannan ƙarina na ayan tana nuna cewa ba mana illa matsaloli almashakilin risaliyyati wan nubuwwa matsaloli ne daban-daban daban na wannan sako da Allah ya turo shi da shi da kuma annabta wadda'awa da kuma wannan da'awa duk waɗannan matsalolin da zai kasance a kan wannan hanya ta wato ila tauhid yana kiran mutane zuwa kaɗe ta Allah subhanahu ta'ala da kuma tsarkake wannan al'umma musamman wannan al'umma ta ainihin larabawan jahiliya wacce take cike da fasadi da kuma abubuwa daban-daban wanda suka saba ba shari'a to wannan ba ƙaramin nauyi ba ne to ubangi subhanahu ta'ala sai ya kasance wannan abu da ya yi na saukewa rasulullah wannan nauyi din haka ma ya yi wa sauran annabawa ba wai manzo ne sallallahu alaihi wasallama shi kadai ba dukkan sauran annabawa ma farko farkon da wasu sun fuskanci irin wannan matsaloli daban-daban amma sai suka yi galaba akan matsalolin saboda taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan ma haka ya faru ga rasulullah waɗannan matsaloli suka ainihin kasance suna fuskantarsa farko-farkon da'awa a makka da irin matsalolin da ya kasance a kai to ba don taimakon allah subhanahu wa ta'ala ba da ya warware masa wannan matsaloli ya taimaka masa ya samu galaba akan waɗannan matsaloli to lallai da manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗannan matsaloli sun kasance sun karya masa ƙashin baya to amma ubangiji subhanahu wa ta'ala da taimakonsa sai kasance manzo ya yi galaba akan duk waɗannan matsalolin bi inayatillahi subhanahu wa ta'ala to akwai kuma waɗansu malamai da suke nuna cewa wato su ana nufin da alwizar ɗin nan wato nauyi ne na wahayi Allah ta'ala ya sauke shi dangane da manzo wato nauyin wahayi da Allah ta'ala ya turo masa sai kasance rasulullah ya yi galaba akan wani nauyi waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi wa ana an ka wizraka allazi an qada zaharaka sai suka ce a'a abin da ake nufi inadi ne na mushrikai da kuma fito na fito da suke da manzo sallallahu alaihi wa sallama shine wannan matsalolin da Allah ya yi masa maganin su waɗansu kuma suka ce la innahu azahum wato cutarwa da wannan mushrikai suke wa rasulullah wasu kuma suka ce a'a ba haka ba ne wasu abubuwa ne na wato damuwa da ta damu rasulullah sallallahu lokacin da ainihin ammin shi ya rasu abu talibin da kuma matarsa khadija suka nuna cewa ai wannan shine Allah yake ishara a zuwa gare shi kashin dai masu tafsiri kowa ya kawo bayanai daban-daban to ala'ayyar abin da yake nuna mana zahirin wannan aya ɗin abin da muka ambata na farko shine matsalolin da awaɗin nan da ainihin irin matsalolin da ya fuskanta ta farko-farkon da'awa kamar yadda sauran annabawa ma suka fuskanta wannan shine mafi dacewa da ainihin tafsirin wannan fakara na wannan aya daga nan sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa rafa'na laka dhikraka ya rasulullah ya kai manzon mu da muka aiko ka lalle mun ɗaukaka ka Allahu akbar duk wanda ya fuskanci ya kuma fahimci hakikanin risalar muhammadiyya wannan sako da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi sallallahu alaihi wa sallam zai ga cewa lalle ubangiji ya ɗaukaka sunan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam domin shi kansa addinin da sunan annabi aka san addinin nan Ubangiji Subhanahu ta'ala ya sanya sunansa yana tafiya tare da sunan Allah masu subhanahu wa ta'ala saboda haka ne za a gani babu yadda za ka yi kalmar shahada ba tare da kasa sunan rasulullah ba ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah sau nawa ake yin kiran sallah a rana duk wanda ya kiran sallah ba tare da ya sa anna muhammadar rasulullah ba to kiran sallah ba ko kuma tashahud a sallah hatta tashahud a sallah in ba ka yi zancen wannan ka sawo sunan annabi a cikin tashahud ɗinka na sallah ba to sallah kama ba ta yi ba kwata-kwata saboda haka wa rafa'na laka zikirak lalle wannan ba karamin al'amari bane Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ruwaito wani hadisi dangane da wannan tafsirin wannan aya manzo ne sallallahu alaihi wa sallama yake bayani yake cewa qala li jibril jibril ya gaya min qala Allah subhanahu wa Allah subhanahu ta'ala yana cewa idza zukirtu zukirta ma'i Allahu akbar yake cewa Jibril zo ya gaya mun Allah yana cewa idan aka ambace ni ni rabbil ibad zukirta ya Muhammad kai ma za a ambace ka tare da ni wannan shi kadai ya isa ya zama izza da ɗaukaka ga Rasulullah. Wa rafa'na laka zikrak lalle mun ɗaukaka ambatanka ya Muhammad sallallahu alaika wa alika wa sallam to waɗannan duk suna daga cikin al'amura shi yasa Allah ta'ala ma da yake cewa wannan ta'abir ɗin da yi na cewa wa rafa'ana laka laka ɗinnan takidi ne akan ɗaukaka wannan ambato na rasulullah ɗaukaka shi akan dukkan waɗansu waɗanda suke kiyayya da shi duk waɗansu waɗanda suke fito na fito da shi to Allah subhanahu ya ɗaukaka rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sawa'in waɗannan waɗanda suke kiyayya da shi ɗin maƙiya ne na cikin gida ko kuma maƙiya ne na waje ko suwaye ma ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukaka annabinsa wanda kuma ɗaukakar tasir ne hakikatin abin da ya kawo addinin musulunci ya shiga ko'ina bayan da za a yi kai al'amarin addini ba tare da ambaton manzo sallallahu alaihi wa sallam ba saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya riga ya yi abin da yake so yi na ɗaukaka rasulullah kuma manzo ya ɗaukaka to idan muka zo za mu ga cewa waɗansu malamai sun yi bayani akan cewa waɗannan ayoyi suna yin wani abu ne na zikiri na kuma ambatan cewa lallai wannan sura tana yin wani bayani ne na wani abu wanda zai zo nan gaba shine Allah ta'ala ya amfani da sigatul madi wa rafa'ana laka dhikrak ai ta sauka ne wannan a aya din a makka amma lalle wani abu ne da yake nuna mustaqbal domin a wannan lokacin wani abu ne wanda ya kasance ai bai faru ba wai a faɗin waɗansu nan ba suna cewa a'a sai da aka je madina a wannan lokacin ne musulunci ya yi a ko'ina amma kafin wannan yaduwar musulunci har yanzu abin bai faru ba amma dai Allah ya yi amfani da sigatul madi ya ce wa rafa'ana amma duk da haka ba yana nufin cewa an yi ɗin ba ne wannan ma mu'ujiza ce daga cikin mu'ujizozi tun da kafin abin ya faru ne abin Allah ta'ala yake cewa amma riga an yi wanda wannan abun da dama Allah subhanahu ta'ala yakan yi amfani da fi'il madi ko da kuwa abun bai ainihin tabbatu ba domin yana nuna cewa lallai zai tabbata to amma duk da haka mu abin da muke ganin cewa ko da a makaɗin ma Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka sunan manzo sallallahu alaihi sallam, kuma a kullun sunan annabi sake ɗaukaka yake yi sake intishari yake yi a kowane lokaci saboda babu wani lokaci da za a ce sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai ɗaukaka ba ɗaukakar sunan annabi a kowane lokaci ƙaruwa take yi kowane lokaci daga wancan zamanin har zuwa wannan zamanin har zuwa ranar kiyama. To masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi. A nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirin mu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shirshar namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Hussein Amir Abdullahian ya yi Allah wadai da har haren da gwamnatin Yahudawan Isra'ila da ke kai wa Falasɗinawa masu ibada a harabar masallacin Al-Aqsa. Ya ce abin da ce mun shaida zaluncin Yahudawan Sahiyuniya a masallacin Kudus a cikin watan azumi mai alfarma. Kamar kuma ya shaidawa takwaransa na Murtaniya muhammad salim gold mazun a wata zantawa ta hada su ta wayar tarho cewa iran tana allah wadai da wannan mataki babban jami'in diplomasiyan na iran ya kara da cewa muna fatan al'ummar palestino za su sami damar samun 'yancin kansu na tarihi tare da goyon bayan kasashen musulmi da kuma al'ummominsu sama da palestinawa masu ibada 150 ne da suka jikata a lokacin da sojan isra'ila su kutsa kai a cikin harabar masallacin a ƙasa a ranar asabar ta gabata dakarun da sun ci gaba da keta alfarmar wannan masallaci baya ga murkushe masu zanga-zanga da suke nuna goyon baya ga al'ummar birnin kudus wadda ake a dukkanin yankunan yammacin gabar yammacin kogin jordan amir hussein abdullahian ya gude wa martaniya bisa matsayinta na goyon bayan da take baiwa al'ummar palestino da ya koma akan batun kasar yaman kuwa minista harkokin wajen kasar ta iran ya ce iran ta yi maraba da aiwatar da yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta a ƙasar yaman tare da fatan ganin an kawo ƙarshen yakin gaba ɗaya da kuma warware matsaloli ta hanyar tattaunawa a tsakanin ɓangaren siyasa na ƙasar to kuma da hakan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin da ma abdullahi salihu usman katsina da karanta labaran duniyar muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin tehran